what we've always been doing what uh, the law sets up, set up uh, the commission to do. Mu dai muna aiki ne bisa ka'idar doka da ta kafa mu don yaƙi da cin hanci da rashawa. Absent in the fact is that we are taking on governors who previously enjoyed immunity under the constitution. Kuma wasu za su ga kamar mun yi shiru a baya wannan ya faru ne saboda lokacin gwamnonin da muke son tuhumar na da kariyar ofisoshinsu. Amma yanzu da suka kammala wa'adin mulki mun samu damar awon gaba da su. In ji jami'in labarun EFCC Wilson Ojeren akan kamawa ko garkuwa da tsaffin cikin gwamnoni uku da suka yi. Former governor of Imo State, Hakim, and uh, former governor of uh, Damawa State, Murtala Nyako, and his uh, son Abdulaziz. Baya ga tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido da muka kama da 'ya'yansa Aminu da Mustapha, mun damƙe tsohon gwamnan Imo Ikedi Hakim da tsohon gwamnan Adama Murtala Nyako da ɗansa Abdulaziz, wanda ɗan majalisar dattawa ne mameci. Za mu gabatar da Hakim da Nyako gaban kotu a nan Abuja. Amma Sule Lamido da muke zargi da laifukan cin hanci 27 za mu gurfanar da shi ne gaban babbar kotun tarayya da ke ke Kano a gobe. Shin ba kwa ganin kuna ɗaukar waɗannan matakai ne don burge shugaba Buhari ya kyale ko ku ci gaba da aiki tun da ana zargin ku da nuna bambanci? Ujirin ya ce san ba haka bane yana mai nana ta ai doka ce ta kafa su kuma ita ce suke tsarewa. Kazalika ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen magance cin hanci da rashawa. dama shugaba buhari da jam'iyyarsa ta apc sun sha ta matukar da aka zaɓe su yaƙi da cin hanci zai zama kan gaba a aikin gwamnatinsu har ma sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya ce aiki ne ma an fara gani a ƙasa in ka duba wannan kaɗai da kuma kowane ɗan najeriya yanzu ya shiga taitayinsa ya san cewa dai barna irin yadda ake da ba zai ƙara faruwa ba a ƙarƙashin shugabancin shugaban Muhammadu Buhari. EFCC dai ta ce kotu ce ke da alhakin ba da belin waɗanda ake tuhumar in sun buƙaci hakan. Da ita kuma hukumar ke son a wannan karon sai an kai ƙarshen maganar. Ko da ko zuwa yanzu ba samu cimma samun keɓantattun kotunan sauraron ƙararrakin cin hanci ba. nasira da Malika Yamurar Amurka daga Abuja. Najeriya. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa kowa da ta kare da ta yi aji in an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina ko a yi karshen zamani ya girma ya sayyamu ko za mu ga alƙali abu ƙarfin haƙi amali na jamdamu abu hukumu alƙalu mana magana ta kwakwai ƙarfin haƙi amali na jamdamu abu hukumu alƙalu mana kun gaji mutum na tantama bai zo shara'a muriki ba a kai shi ga alƙali abu ya zo ko tare da gaskiya da ya ji gare a gaskiya ba da ya Ka alƙali haka abubakar abubakar haka na zo a kulka ga mutum ɗan kamana a kai shi ga alƙali abu a kai shi ga ɗakin wakafi ya samu kama kwana biyar kulka hitar mai tambaya 开始搞啊！弟弟。